Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Hanifu Kabir Isa da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin asabahin yau Alhamis 23 ga watan Disamba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Hanifa da kanun labarai. Amurka da Isra'ila sun ce shirin makaman nukiliya na Iran zai haifar da babbar barazana ga yankin. Najeriya ta lalata rigakafin COVID-19 na AstraZeneca fiye da miliyan ɗaya a jiya Laraba. Jami'an Somalia a yankin Puntland mai kwarye-kwaryen 'yancin cin gashin kai sun yi shelar tsagai ta wuta biyo bayan kwanaki biyu da aka yi ana gwabza faɗa. To Kano labaran kenan bayan kashi na farko na labaran duniya za a ji cewa majalisar dattawan Najeriya ta ce rashin zaman 'yan majalisar wakilai ne ya janyo jinkirta amincewa da dokar zaɓe ta shekara ta ɗaya jiya laraba. To sai dai masu suka na cewa ba wani yunkuri ba ne wanda ya wuce suna yin abin da zai fishe su ba abin da mutanen da suka zaɓe su suke bukata ba. Za kuma a ji cewa a yayin da wasu 'yan Najeriya ke kauda tsammanin samun zaman lafiya a ƙasar mai martaba sarkin daura na cewa. babu abin da baya da iyaka iko Allah ne kai ba da iya saboda ka mu masana Allah ne kuma Allah shi a rufe shi ina tabbatar da cewa wannan al'amura da ake ciki yanzu in insha Allah ka rubuta ka ajiye ko da na mutu yau za su zama tarihi To Allah isa sannan kuma za a ji cewa ana kyautata zaton shugaban Najeriya Muhammadu Buhari zai ziyarci jihar Borno mai fama da kalubalen tsaro. Kamar kowace ranar Alhamis yau ma za a ji shirin domin iyali wanda alheri Grace Abdu ke gabatarwa kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labarun duniya tare da ni Hanifa Kabir Isa. amurka da isra'ila sun ce shirin makaman nukiliya na iran zai haifar da babban barazana ga yankin sun sha alwashin hana iran mallakar makaman nukiliya bayan ganawar da mai baiwa amurka shawara kan tsaro jake sullivan da takwaran aikinsa na isra'ila iyal hulata a ƙasar ta isra'ila tawagogin jami'an biyu sun tattauna akan buƙatar da ke akwai ta su tunkari duk wani ɓangare na barazana da ya bayyana daga iran ciki har da shirin nukiliyar duk wani abu da zai janyo rashin zaman lafiya a yankin da kuma goyon bayan kungiyoyin 'yan ta'adda bisa lafazin sanarwar da fadar white house ta bayar jami'ai sun tabbatar cewa amurka da isra'ila sun haɗa kai a azamar su ta tabbatar da cewa iran ba ta mallaki makaman ba sanarwar ta ƙara da cewa A halin da ake ciki kuma Najeriya ta lalata rigakafin COVID-19 na AstraZeneca fiye da miliyan ɗaya a jiya Laraba bayan da hukumomi suka ce ba za su iya amfani da su ba kafin ranar karewar aikinsu. Faisal Shu'aib shugaban hukumar kiwon lafiya na matakin farko a Najeriya ya ce jami'an lafiya a ƙasa mafi yawan jama'a afirka ɗin sun kasance ba su da wani zaɓi bayan da suka karɓi kyautar rigakafin da suka kusa yin kwantai akwai wasu ƙasashen da suka ci gaba da suka yi allurar suka ɓoye a cewarsa bayan da suka kusa yin kwantai sai kawai suka shiga kyautar da su a makon da ya gabata ne shu'aibu ya ba da sanarwar cewa najeriya ba za ta sake karɓar irin gudumawar ba ko da yake bai fayyace abin da jami'an suka kira gajeren wa'adin lokacin ingancin rigakafin ba. Labaran na zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jami'an Somaliya a yankin Puntland mai kwarya-kwaryar 'yancin cin gashin kai sun yi shelar ta wuta biyu bayan kwanaki biyu da aka yi ana gwabza fada tsakanin bangarori biyu na sojoji a garin bosaso mai tashar jirgin ruwa da hada-hadar cinikayya Fadan ya barke ne ranar Talata tsakanin jami'an tsaro na Puntland PSF a takaice masu yaƙi da ta'addanci da suka taɓa samun goyon bayan Amurka da kuma jami'an tsaro na yankin. Akalla an kashe mutane sha hudu da wasu sittin da uku da suka samu raunuka a cewar shaidu da majiyoyin asibiti. Bangarorin sun yi amfani da ƙananan bindigogi wajen musayar wuta da kuma ƙananan rokoki al'amarin da ya tilasta wa mutane barin gidajensu abinda wasu shaidu suka gaya wa muryar Amurka kenan. Ministan tsaro na yankin Abdulsamad Muhammad Galan ya ba da sanarwar tsagaita wutar a jiya Laraba a cewarsa an ɗauki wannan mataki ne bayan da dattawan gargajiya malamai da kuma shugabannin 'yan kasuwa suka shiga tsakani don ganin an tsaida yakin. An ba kaɗan Hanifa za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya inda Majalisar Dattawan Ƙasar ta jinkirta batun amincewa da dokar zaɓe ta shekara ta 2021. Ko me yasa ga Madina Dauda da cikakken rahoton. Kallo ne ya koma sama da shaho ya ɗau giwa domin majalisar dokokin Najeriya ta gagara nuna ƙarfin ikon da kundin tsarin mulki ya tanadar mata wajen amincewa da sabuwar dokar zaɓe ta shekara 2021 bayan su kansu sun amince da ita kwanaki 32 da suka wuce. Majalisun biyu sun ɗauki matakin ajiye dokar bayan shugaba Muhammadu Buhari ya mayar musu da ita a bisa hujjar ba zai sa hannu ba wai ƙasa tana cikin rashin kwanciyar hankali Saboda haka idan an bi batun zaben 'yar tinke ko ƙato bayan ƙato lamarin na iya harzika al'umma. A majalisar dattawan ma an kwashi lokaci ana tara sunayen sanatoci har tamanin da suka amince majalisar ta bijirewa shugaban ƙasa ce gaban kanta ta sa hannu a dokar zaben. Amma bayan sun rufe kofa har sau biyu sai kawai shugaban majalisar dattawa Ahmed Lawan ya fara jawabi mai nuna goyon baya ga matakin da shugaban ƙasa ya ɗauka. Kwatsam sai kawai ya ce majalisar ma za ta ajiye dokar sai bayan ta gama hutunta na ƙarshen shekara. Sanata Kabiru Ibrahim Gaya yana cikin waɗanda suka ɗauki wannan matakin. To mu shawara biyu muka duwa. shugaban ƙasa Firaza Muhammadu Buhari ya kawo gyara a dokar bamu duk abubuwa wajen ɗari biyu da muka sa guda ɗaya ne ya kawo gyara shine kamar cewa zaɓen za a yi kar a yi tinki a kyale jam'iyya ta zaɓi wanda tsarin take so teku mu kuma za mu duba mu gani idan majalisa ta yi da shi haka sai mu yadda mai gyara in ba ta yarda ba kuma sai ɗauki wani mataki na doka daban dole yau muka zauna yasa muka ce mu daga tunda majalisar tarayya komai muka yi tare da su zamu yi su kuma sun riga sun tafi hutu wannan batu ya ɗauki hankalin manazarta harkokin siyasar Najeriya irin su Abubakar Aliyu Umar wanda ya tsokaci kamar haka ba wani yunkuri bane wanda ya wuce suna yin abin da zai fishe su ba abin da mutanen da suka zaɓe su suke bukata ba kuma sun san idan aka yi ƙato bayan kato din nan tabbas wannan jam'iyya mai mulki ba abin da zai rabata da jin kunya saboda ta gaza ta kowane na gefe kowa ya gaji da ita duk wani ɗan ƙasa na kwarai na gari ya kosa ma gwamnatin nan ta zo ta wuce a samu canji. To ko menene kundin tsarin mulki ya tanada a lokacin irin wannan takaddamar a majalisa? Masanin shari'a kuma ƙwararre a fannin dokoki barista mai nasara kogo Umar ya yi ƙarin haske. tsarin mulki daidai da sashe na hamsin da takwas sakin sashe na biyar da hamsin da tara sakin sashe na hudu ya ce za su zauna ne zaman haɗin gwiwa da majalisar wakilai da majalisar dattawa a cikin ɗaki ɗaya wajen mazauni ɗaya to a nan za a jefa ƙuri'a a samu biyu bisa uku in sun amince idan aka kasa samun biyu bisa uku to kujerar naki da shugaban ƙasa ya hau ta yi tasiri wannan ƙuduri ba zai zama doka ba in kuma sun samu biyu bisa uku to ya zama doka majalisar dokokin ƙasa ta tafi tafi hutun ƙarshen shekara har sai ranar goma sha takwas ga watan Janairu na shekara dubu biyu da ashirin da biyu. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a Madina, ana tare ne da sashen hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC ga Hanifa da kashi na biyu na labaran duniya. baƙaƙen fatan Amurka da suka taimaka wajen cin zaben shugaban ƙasa Joe Biden kuma suka taimaka wajen sa jam'iyyar Democrat ta zama mai rinjaye a majalisar dattawa da ta wakilai a yanzu bayan shekara guda wasu daga cikin waɗannan masu matukar goyon bayan shugaba Biden ɗin na daɗa nuna ɓacin ransu kan rashin cika alkawuran zaɓe da aka musu. Na zaɓi Biden amma ina takaicin ganin yadda gwamnatinsa ta kasa yin abin kirki ga al'ummar baƙaƙen fata a cewar Joseph Michel ɗan shekaru 36 mazaunin Silver Spring a jihar Maryland. Ya ƙara da cewa akwai wurare da dama da baƙaƙen fata ke fama saboda yadda annobar COVID-19 da kuma matsalolin tattalin arziki da annobar ta haddasa. Michelle ya gaya wa murya Amurka cewa ya kamata ya wani abu akan tattalin arziki da kuma lafiya mu na buƙatar taimako musamman a wannan lokacin in ji shi alkawuran da biden ya yi ɗin sun sa ya samu kashi 92 na ƙuri'un baƙaƙen fata a zaben bara bisa ga cibiyar ƙididdiga ta pew har yanzu wata muhimmiyar maƙetara a kan iyakar kurdawan iraki da arewa maso gabashin siriya na ci gaba da zama a rufe mako guda bayan da tashin hankali ya barke tsakanin magoya bayan wata babbar jam'iyyar kurdawan siriya da dogarawan tsaron kan iyakar a bangaren iraki a ranar 15 ga watan disamba wani gungun masu zanga-zanga da ke da alaka da jam'iyyar pyd wadda ke mulki a arewa maso gabashin siriya suka fafata da jami'an tsaro da gwamnatin kurdawa da ke mulkin yankin wannan al'amari ya sa hukuman kurdawan iraki sun rufe kan iyakar har illa ma sha allahu a gaishe ki hanifa da kika karanto mana labaran duniya daga sashen hausan muryar amurka a nan birnin washington dc. yanzu kuma bari mu kawo muku rahotonmu na biyu wanda zai sake kai mu Najeriya. A yayin da wasu 'yan Najeriya da dama ke kau da tsammanin ganin kwanciyar hankali a ƙasar. Mai martaba sarkin daura Dr. Faruk Umar Faruk ya ce Allah ne kaɗai bai da ƙarshe. Su ma 'yan ƙasar na ci gaba da bayyana matsayinsu. Wakilin a birnin Kwanni na jamhuriyar Nijar mai makwabtaka da yankin wanda ya je wani aiki na musamman Haruna Mamman Bako ya haɗa mana wannan rahoton. A daidai lokacin da rahotanni ke cin karo da juna game da arewacin tarayyar Najeriya inda askarawan kasar ke can suna ruwan wuta ta sama da ta ƙasa a dazuzzukan zamfara da Sokoto da makullar waɗansu 'yan ta'adda a waɗansu yankunan jihar Kebbi a jihar Katsina da ita ma ke fama da 'yan bindiga masu garkuwa da mutane. Sarkin Daura Dr. Faruk Umar Faruk ne a can mahaifar shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari a wata hira da sashen Hausa na muryar Amurka yi bayanin hanyoyin da suke bi domin ganin an zo karshen wannan matsalar ta tsaro a duk fadin Najeriya. Mu aikin da muke kan dare da rana na addu'o'i na musamman da wayar da kan al'umma bari ga maka babu abin da baya da iyaka iko Allah ne kai ba da iyaka saboda ka mu masana Allah ne kuma Allah shi a roƙe shi ina tabbatar cewa wannan al'amura da ake ciki yanzu in sha mu Allah ka rubuta ka ajiye ko da na mutu yau za su zama tarihi in Allah da baki da fuska muna kai ne amma Allah ya kan biya ka da zuciyarka gaban kusa Muhammadu Buhari da sauran gwamnonin Arewa Allah ya san zuciyarsu akan talakawa Allah ya yarda musu A nasu bangaren 'yan siyasa a jihar Katsina na cewa yi wa juna adalci tsakanin talakawa da masu iko da ba kowa ya sabke nasa wajibin cikin tsoron Allah shine zai sawar a kaucewa ganin mutane sun ɗauki makamai musamman matasa kamar yadda kwamishinan ƙananan hukumomi na jihar Katsina Malam ya Umar Gwajo-Gwajo ya yi wa muryar Amurka ƙarin bayani. Mu wannan yanki namu Katsina zamfar sau sokoto har da ita kanta jamhuriyar nijar kashi 99.9 musulmai ne mun san abin da musulunci ya faɗi mun san abin da tarihi ya zo mana da shi kuma ɗaya bayan ɗaya labarin da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya bada gashi na bayyana to me zami sai mu dawo mu dubi laifukan da muke a ubangijin mu mu dubi abubuwan da suka rataya a mu na riƙe amana su kuma talaka da ake mulkar su to sani ba wai shugabancin wani bane zai iya gyara ƙasa halayyaka da Allah subhanahu wataala zai kalla ya kawo maka sassauci. A dukkan arewacin tarayyar Najeriya yanzu haka dai kamar yanda sarkin musulmi Sa'ad Abubakar ya kira jama'a sun ce muna ita ce mafitar da suke ganin za ta taimaka wa askarawan kasar domin magance wannan matsalar ta tsaro. Haruna Mamman Bako na birnin Gwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga Katsina a Najeriya. To a gaida na birnin kwanne amma a Najeriya idan mun kada birnin Maiduguri na jihar Borno arewa maso gabashin Najeriya mai fama da masu tsoron ra'ayin na addini kuma za a ji cewa shugaba Muhammadu Buhari zai kai ziyara Haruna Dauda gare ka. a yau ake sa ran ziyarar da shugaba muhammadu buhari na najeriya zai kawo jihar borno na yini guda inda zai kaddamar da wasu ayyuka da gwamnatin jihar borno ta aiwatar gwamnan jihar borno farfesa babagana umaru zulum ya bayyana irin kokon banan ta suka mika wa shugaban kasar gama abin da ke cewa a wannan shekara a watan jun president ya zo nan garin a cikin abin da muka roke shi akwai rashin wuta mai duguri mun yi maganar rashin noma mutanen mu da makamantansu wallahi president ya ba da kuɗi fiye da hamsin don saboda a samu wuta mai duguri. an fara wannan aiki insha Allah wannan aiki zai kare match kuma na tabbatar ma mutane cewa wannan aiki ya kare mutane cikin Borno musamman mutane mai duguri da jere da kauyukan da suna ya kewaye su wayannan ba za mu rasa wuta ba ko kaɗan a cikin awa 24 na biyu ya yi magana da sojoji sojoji sojoji sun bamu harin kai no mun samu noma mun yi shi magana cewa ya dauki ma yara mu zuwa aikin polis da soja ya sa mana ma'aika ya ba soja da polis kayan aiki wannan abin alfahari ne don saboda haka ina kira ga jama'a su fito mu da kwarkwatan mu a karbi president shugaban kasa don saboda mu nuna shi farin ciki abin da ya yi mana to ko yanzu me yan jihar Borno suke cewa ne game da wannan ziyarar na shugaban Muhammadu Buhari To sunana Tijjani Usman Bello. To a gaskiya muna muna da zuwansa amma muna bukatan shugaba Buhari ya yi kokari ya saukar mana da farashin kayayyakin abinci ya yi kokari ya ga cewa jami'an tsaron nan an inganta musu kayayyakin aiki. A sunana Malam Ahmad ne mazaunin cikin Maiduguri sha'anin tsaron nan. Har yanzu hanyoyi da yawa ba za ka iya bi ba kuma shine babban abun da akwai. Wasu 'yan jihar Borno kenan ke bayyana bukatunsu ga shugaba Muhammadu Buhari. Daki sa'adan zai ka ziyarar yini guda a Maiduguri da ke jihar Bondo, sa da ta fama da matsalan hare-haren Boko Haram. Haruna Dauda biyu, murya Amurka daga Maiduguri a Najeriya. A gaida Haruna, idan an kasance da mu a shirinmu na hantsi, za a yadda ake ta shirye-shiryen bikin Kirsimeti a jamhuriyar Nijar. suna na tsayya to tsayya gashi ana shirye-shirye na kirsimeti to ga mana dai muna ta yi dai har yanzu ana ta muna kitsa kitsa Wane ma kitsan da na gani na kirsimeti ne duka na kirsimeti ne gashi nan kuna gani ko muna shan kitso tsaf mun ba da duma kuna mu'amala to kamar wajen sayayya abinci wajen sayayya abinci gaskiya wani bana dai gaskiya ta mana tauri kaɗan kada kin ga war haka itini na da kashi na a hannuna ina da kayana na abinci tun da kai na sauran kwana biyar haka ina da komi na To sai a kasance da mu a shirin hantsi a ji cikakken rahoton. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Ya Allah ya Allah na Allah ni na roƙa baro don ka hoyi ba. Ku jama'a tambaya ni ke da, ku jama'a tambaya ni ke da. Masu saurare, Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an shekarar lafiya. Alheri Grace Abdi ce ke farin cikin gabatar da shirin namu a yau Alhamis ta ukun karshe a shekara ta 2021. Daga cikin batutuwa da shirin domin iyali ya haska fitila a kai a wannan shekara mai karewa akwai batun cin zarafi da tashin hankali tsakanin ma'aurata ga gudunmuwar da wakilin mustapha nasiru batsari ya bayar ga shirin an samu wata kishiya da zargin kashe kishiyarta saboda wasu matsaloli da ake ganin sun shafi kishi sannan bayan mako guda kuma aka samu wani magidanci ya kashe matarsa saboda wata takaddama ta zamantakewar iyali dukkaninsu dai a nan jihar Niger. To kwatsam kuma sai gashi an samu wani saurayi ko kuma matashi ya kashe limamin garinsu wato limamin garin Inagi saboda zargi cewa limamin yana tare da matarsa ko kuma ya kama shi da matarsa. to akan wayannan dalilai ne muka gayyato waɗannan mahimman mutane waɗanda ke da ruwa da tsaki akan zamantakewa na iyali da kuma sanayyar halayya ta dan adam sunana hadiza nura alfa ni lawyer ce ina tare da baba waziri anko ina kuma aiki tare da rapa bi ma'ana women's rights advancement and protection alternative muna kare hakkokin mata da ya kai ga zamantakewan aure haƙƙin yara da makamatansu sunana muhammad sa'idu etu ni ne convener na youth lead nigeria kungiya ne na da ke wakiltar matasa akan a yi kwarai a sunana bello barau sharif da aka cina da bibi sharif ne shugaban haɗaɗɗen kungiyar matasa na ƙasa baki ɗaya a reshen jihar naija to bari mu fara da kai bibi sharif da farko me za ka ce game da waɗannan matsaloli da suka taso a nan jihar naija wannan abu da ke ta faruwa a ƙasa baki ɗaya musamman jihar naija ɗan kwanakin nan abu ne mai damuwa kwarai da kuma susa rai musamman ganin irin al'adu namu da kuma addini da muke koyi a kan shi da sanadiyan irin wayannan abubuwan za mu ce addinin bai hana shi ba al'ada kuma bai hana shi ba so abu ne da yake yana da damuwa kwarai da gaske wanda kuma ya dace a hada karfi da karfi ga duk masu ruwa da tsaki musamman iyaye da shugabannin al'umma da masarautan gargajiya da masu addinai da mu kuma karan kan matasa mu ga yadda ya kamata kowa ya yi nashi bangaren ya kawo saukin wannan lamari abu ne mai damuwa kwarai da gaske wani abu ne kuma da yana da nasaba da dama da yawa ina gan kila a cikin tafiyan zamu duba na abubuwan da ke kawo shi amma dai abu ne mai damuwa kwarai da gaske muka dawo ka a yatsu me za ka ce game da wannan matsala shimfiɗa ka ta farko a cikin wannan tattaunawa in ka duba abubuwan da ke faruwa a kwanakin nan a jihar niger kuma ba niger kaɗai ba a najeriya gabaki ɗaya na wannan matsalan da muke samu na zamantakewa na iyalai da Mm, masu gidansu da wayansu a waje ya nuna cewa an samu abin da bature ke kira disconnect na zamantakewa na kullum iyaye ne da muka samu bayan da aka samu duniyan da muke aka haife mu bane yanzu nan duniya ta canza muna duniyan yanan gizo da kafin ma yara su yi aure sun fara ganin wani sabubuwan da ke faruwa kuma iyaye kuma ba su ɗauka lokaci su tarbiyyar da yaransu kafin ma ya auren don yaro ne ya gama sakandare ba maki ya yi sakandare ne a boarding school ya je university ya dawo bai san komai ba ya san cewa rayuwa dai ga nan dai kuma sai daga university sai samu miji mm. yana aure sai ga ba iya tabbatar da su akan aladunmu na gargajiyar nan ba shi yasa abubuwan da ke faruwa kenan kullum a makatakin abubuwan nan eh, bari mu dawo a barista kin ga matsalolin nan yawanci ya fi shakuwar ku mata waɗanda suka fada cikin wannan hadari mata ne ma duk aka kashe me za ki ce game da wannan al'amari to na farko ni dai a gani na ba komai bane tushen wannan matsala shine rashin haƙuri haƙuri ba haƙuri kawai na zamantakewa ba haƙuri ka ga abu kana so baka da ƙarfin shi ba za ka sa ma zuciyanka dangana ka ce tun da baka da shi ta hanyar tsakani da allah ka yi ka haƙura haƙuri na zamantakewan aure mata da miji ana samun saɓani iyayenmu da kakanninmu sun same su amma ba a ji kansu ba wasu ma an ji kansu amma bai kai ga ana raba mutum da ran shi ba me ya kawo haka a zamaninmu rashin haƙuri ne kowa ya sa ra'ayi a gaba sai abin da shi yake so da shi za a yi aiki kuma kaga Allah ya yi mu duniya guda kowa da nashi ra'ayin to in kowa ya ce zai yi aiki da wannan ra'ayin nashi ai kaga da matsala in muka duba ko wannan ta'addanci da ake samun matsalan shi a duniya yanzu ba komai bane ra'ayi kowa ya sa in ba haka ne ba kai in abu bai yi maka ba sai kai wanda ta yi maka ka ban ma wani shi ma yi wanda ya yi mishi Allah kaɗai ya san me yake zuciyan kowa sai a yi ma kowa hisabi tsakanin shi da Allah amma kowa ya ce abin da yake so da shi za a yi aiki sai ka ga mutum kuma ya kasa haƙurin ya ga wani yana yanda shi wannan yake so lalle lalle ya dawo ya yi yanda shi yake so ai kaga ba za a zauna lafiya ba ko da dabbobi ne kake kiwon su ka ce su yi haka ba su yi ba ai kai ka dai faɗa ne su da za su yi aikata aikin su san yanda zai yi musu da sauƙi yanda zai yi musu da sauƙin ne za su yi aiki da shi ba kan yanda kai ka ce ba so dole ana yi shugaba yana haƙuri na ƙasa shi ma yana haƙuri sai ka ga an ɗunguma an zauna lafiya amma kowa ya ce zai aiki da ra'ayin shi gaskiya ba ba mu kai ko ina a samu matsala ba. Bibi Sharif, uh, wasu na ganin kamar kuma maza kuna da laifi wajen kawo haddasana ko kuma hada irin wannan rikici a zamantakewar iyali. A me za ka ce game da masu irin wannan tunani? Malam ba tsari gaskiya mu maza muna da namu kwarai da gaske kamar yadda su matan suna da nasu. Bangare na mata na farko shine haƙuri kamar yadda ce bayani da kuma son kai na shigowa ciki. da kuma rashin amfani da addini saboda yawancin matan da muke aura zaka ga a gidansu za su ga akwai mace daya akwai biyu sun ga iyayen su yi wannan abu kuma sun san addini ya amince da wannan abu so in kin zo kin yi aure mijinki ya ce zai kara bai kamata ya zamanto sabon abu ba saboda kin tashi kin gan shi kuma addini ya gaya maki akwai shi to amma saboda san zuciya sai ta fujire ce shi ta san ta taba maganin wannan abu ta jin wannan abu ba kamar akan ka aka fara shi na bangare na su kenan su mu kuma namu mazajen na farko kaga akwai yanda ma aka tsara neman auren so da yawa ba mu sa gaske a ciki sannan kuma kafin ma a yi auren ko kuma ana cikin jin daɗin aure ana yin wasu alƙawura da za ga an zo an saba su a lokacin da mutum ke neman yariya zai ta gaya mata cewa in ya aure ta ba zai kara mata kowa ba ita ne na farko ita ne sai mutuwa sai bayan an zo auren shekara biyu shekara kuma sai samu ra'ayin ciwon zai kara maimakon ma ya fito kuma karar ya gaya mata sai ka ga ya kuma koma yana ta baboye abu nuku-nuku maimakon yin ta bakin shi ta koma tana kuma ji a bakin jama'a waje kaga irin wannan abubuwan dole ya kawo damuwa abu na uku kuma shine rashin adalci tsakanin mazan in an yi auren din da ka aje mata ɗaya biyu ya kamata ka san cewa wajibi ne a kanka ka kamanta adalci na gaskiya sai ka ga saboda an yi amarya zumudin amarya na kanka ka ta abubuwa na baka so ka saurari maganar uwar gidan baka ma so ka ji abin da take so ta gaya maka saboda tunanin ka kawai kai yanzu kai amarya to ita ma abu ne da lokacin da wacce take amarya kwana ka ima zo zaman to ita ma uwar gida lokacin ta wuce to yana da kyau gaskiya maza mu ji tsoron Allah ba Allah ya ba da dama a iya a ƙara wannan abu amma akwai ka'idodi da ya ce a yi kafin a ƙara akwai sharuɗa da ya da ya kamata a ce sai ka iya shirfiɗa bin waɗannan ƙa'idodi kafin ka yi maganar karawa ya ba mu uzurin cewa in ba ka iya yin adalci to ka ga yin ma biyun uku bai makota su ba su kuma mata su dinga sarfafa ma zuciyarsu a sassauci san cewa wannan aure da ake abu ne na addini ba dun namijin kake ba a'a dun Allah kake yi idan ya zamanto ana kawo sassauci ana ba zuciya hakuri shine kawai zamu samu sauki cikin wannan lamarin to shirin domin iyali ya samu rahotannin ci gaba da aka samu dangane da waɗannan lamura idan ta kama za mu sake bibiyar batun muna godiya ta musamman ga wakilinmu mustapha nasir batsari da ya jagoranci wannan tattaunawar da kuma ku masu saurare da kuka kasance tare da mu a wannan shirin a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar shirin domin iyali a wannan shekara ta 2021 da ke karewa alheri ke muku fata alheri kada ku manta kuna iya sake sauraron dukkan shirye-shiryen da muka gabatar a domin iyali wannan shekara baki ɗayanta a shafinmu na intanet voa hausa.com idan kuka matsa shirye-shiryenmu da alheri kai mata su ne duniya su ne daɗin duniya mata su ne duniya. So da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma fa a takce. An ji cewa Amurka da Isra'ila sun ce shirin makaman nukiliya na Iran zai haifar da babbar barazana ga yankin. Sun sha alwashin hana Iran mallakar makaman nukiliya bayan ganawar da mai baiwa amurka shawara kan tsaro jake sullivan da takwaran aikinsa na isra'ila iyal hulata a kasar ta isra'ila Najeriya ta lalata rigakafin COVID-19 na AstraZeneca fiye da miliyan ɗaya a jiya Laraba bayan da hukumomi suka ce ba za su yi amfani da su ba kafin ranar karewar aikinsu. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirmu na wannan lokacin amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi karfe takwas agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi wato bakwai kenan agogon Ghana za mu kawo muku ne sabon shirin. Kafin mu yi sallama da ku ga saƙon taya murna ga iyalan marigayi mai martaba sarkin dutse Alhaji Abdullahi Mai Kano da na Dr. Lawan Shehu Daura da za a ɗaura auren 'ya'yansu Usman Lawan Shehu wato ɗan malikin gabas da halima sarki abdullahi allah ya ba da zaman lafiya da albarkar aure amin yanzu a madadin hanifa isa da ta taya ni gabatar da shirin kuma ta karanta mana labaran duniya da jumbe hamza da ya hada da shi kuma injiniyan mu ni ibrahim kalamasi garba ke muku fatan alheri wasalam.